من لم يطع فإن أصابت فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم كن عن سبيلا أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يدعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أمرا واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'd a wannan dare na talata daren shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda daidai da daren ishirin da biyu ga watan ne ayyar dubu biyu da sha takwas marratan ukra allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkurani mai girma a wannan masallaci na usman bin fodi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya taimake mu da mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa kada mu faɗi komai sai abin da yake daidai ne sai abin da yake zai yarda da shi sannan ya ba mu iko da aiki da gaskiyar da ke cikin wannan littafi nasa da za mu karanta bayan haka kamar yadda aka saba za mu fara da karanta tambayoyi ɗaya ko biyu daga nan sai mu shiga karatunmu tambayar mu ta farko tana cewa malam idan mutum ba da aure zai iya zuwa umra ko ba zai iya zuwa ba haka dai tambayar take ban sani ba ma wannan tambaya namiji ne ko mace ce idan namiji ne amsa anan shine babu sharaɗin zuwa umra eh, wato sharaɗin zuwa ba daga cikin sharaɗin zuwa umra wato kasancewar mutum mai aure ko mara aure umra ibada ce ta musamman ko dai tana iya zamantowa farilla cikin rayuwar mutum ya yi ta alalakalle sau ɗaya kamar yadda hajji yake a wurin wasu maluma ko kuma ibada ce wata take sunna wacce ake samun lada da yawa in aka yi ta in ba yi ta ba kuma babu laifi wannan ga abin da ya shafi ɗan namiji kenan ga mace ita ma haka illa iyaka watakila ko ma tambayar in mace ce ko kuma ana nufin mace da tambayar watakila ko yana so ya ce mace tana iya tafiya umra ba tare da mahram ba ko ba tare da miji ba kun san tafiyar mace tafiya mai nisa haka ya kamata ko zai zamanto wajibi tana tare da mijinta ko tana tare da maharam ɗinta saboda hadisai da suka zo cikin wannan babi to amma idan tafiya ce ta ibada irin wannan kuma akwai abokan tafiya tunda rauni na ɗabi'a da ke tare da mace ba ɓoye yake ba da kowa inda yana da hankali sai dai mahaukaci ne to saboda haka dole yanayi na mace a irin waɗannan fiskoki ya zamanto ya sha bamban da yanayi na miji ah, da yawa daga cikin maluma suna ganin cewa mace tana tana iya tafiya umra musamman ma idan umran farilla ga waɗanda suke ganin cewa umra ma farilla ce so ɗaya a rayuwa kamar yadda hajji yake ba sai tare da miji ba ba sai tare da maharam ba idan akwai abokan tafiya masu aminci maza ko mata wadda saboda ana cikin group hankali na iya kwanciya wannan babu laifi tana iya tafiya maluma da dama sun faɗi haka wasu kuma wata halin kaka suna sharɗanta cewa a ce sai tare da miji ko kuma sai tare da maharami bin munasaba maharami ake cewa ba muharram ba kamar yadda da yawa mutane suke magana sai muharramin mace a maharami maharami ake cewa ko mijinta ko kuma wanda yake mahrami gare ta wato wanda aure ba zai shiga tsakanin su ba musamman kamar mahaifi ko da ko kani kowa ko babba ko wani kawu ko yau mai kama da haka wannan ita ce tambayar farko tambayar mu ta biyu tana cewa malam idan mutum ya sake mace amma kafin idan auren ya kare sai ya ce ya dawo da ita amma sai iyayen matar suka ƙi dawo da ita ko kuma suka ɗauke ta zuwa wani gari har ta shekara guda shin yaya matsayin wannan auren farko ya kamata a sani a abinda ake kiransa raja'a wato kome kome yana faruwa ta hanyar hurufi bil qawl da mijin ne yake da damar eh, kome miji mai daman kome shi kome shine wanda ya saki matarsa saki daya ko saki biyu in ya kai saki uku wa maganan kome sannan sakin ya zama to saki ne nasa ba saki ne da shari'a ta tilasta masa ba sakin da aka yi a gaban alkali alkali ne sakin babu komai a cikinsa sannan auren ya zama to aure ne ingantacce ba cikin aure ba ɓataccen aure ba a cewa yanzu auren an fahimta batacce ne saboda haka babu aure daga babu kuma miji ce ta to yanzu na sake dawo da ita saboda haka ta ci gaba da zama matata ba za a yi wannan ba almuhim libi mai damar kome wanda muka bayyana yanzu yana yin kome ta hanyar huruci ya ce na dawo da matata wancan na dawo da ke cikin igiyar aure na ko na dawo da ke a matsayin matata ko ta hanyar aiki ya yi wani abu a aikace sadu da ita misali ko ya rungume ta ko ya wani keɓantu da ita da niyyar yanzu ya dawo da ita wannan duka in aka yi haka kome ya tabbata wannan kenan abu na biyu tana da kyau a san cewa shi kome haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin da ke hannun namiji yana da dama ya komar da matarsa matuƙar dai iddarta bai ƙare ba kuma tun da abu ne da ke hannunsa ba a bukatar yardar matar ko yardar iyayenta ko yardar waliyanta kenan a'a in ya dawo da ita ta dawo kenan a shari'ance a cikin aurensa maganar kuma auren ba zai iya yin karko ba zai iya yin karko ba ko ba zai iya tabbata ba wani wata matsala ce da ba amma dai ya sake ta sakin da yake da dama ya yi kome a cikinsu ya ce ya dawo da ita ta hanyar huruci ko ta hanyar aiki to ta dawo kenan cin tsa'iya ta zama matarsa kenan mai tambayar cewa ya komar da matarsa sannan iyayenta suka ƙi ko suka tafi da ita wani wuri ya ta kai shekara guda abin da yayan suka yi ba daidai ba ne sannan kuma wannan bai nuna cewa ba ta cikin ba ta ƙarƙashin auren kamar da muka ce kome haƙƙi ne na miji kenan ba zai dogara da yardar mace ba ta ce ai dama ta sake ni ta sake ni to ni na dawo da ke ta doni ni ban yadda ba ya ce ya dawo da ita ta dawo haka nan babu maganan sharɗanta yardan waliyi uba ko wani uba a gaskiyar lamari ma matar ma ba sharɗi ba ne sai an sanar da ita an komar da ita kamar da yace ya take ta ta sani ko bata sani ba a shari'ance ta saku in yace ya dawo da ita ma ko ta sani ko bata sani ba a shari'ance dai yanzu tana matarsa illa dai iyaka lokacin da bukata ta kama a sanar da ita sai a sanar da ita a bisa taƙiƙi ba dole bane sai ya shaidar wa mutane sai dubi ko sama da haka cewa dawo da wanci na dawo da matata wanci amma kafa shaidan yana da kyau wani abu ne da zai kore rikici yadda al'amura za su tafi ba tare da matsala ba muna fata Allah ya taimake mu نعم hmm. hmm. sai bai cika sharaɗi ba wannan eh. eh ai ba damuwa wannan da ko da ba kai ga magana saki ba ai ana iya bata aure matukar sharadin nan da aka yi sharadi ne wanda bai sabawa wani abu na ginshikin aure ba akwai sharaɗin cewa za a aurar maka da wannan matar amma ta ci gaba da karatu kuma ka yadda dole ne a cika wannan sharadi idan aka yi auren a zance mafi inganci wanda wannan shi ke tafiyar da nassoshin shari'a mijin ya ki cika wannan alkawari matar tana iya kashe aure in tana da karfin kashewa ta kashe ba da karfi ta je wurin alkali ya kashe an fahimta yawwa ta رمى da sunan يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يكفي. ولما كانت السورة وموضوعها الرئيسي هو إقامة العدل والإقسام بين الأفراد بين أفراد الأمة فهو لا يمكن إلا في أمن وسلام فهو لا ينال إلا باستعداد هرب وسلاح وحماية هذا الإقساط إقساط قال تعالى ما ليس ديك وأن السورة da kuma babban abin da take karantarwa shine iqamatul adalci babban mawdu'in da suratun nisa ke karantarwa tsayi da adalci da yake haka da mari yake iqamatul adli tsayi da adalci wal istati da kuma tsayi da adalci har yanzu al istat tsayi da adalci min aqsata yuqtidu fa huwa muqtidun mai tsayi da adalci akwai alƙasu zalunci القسط adalci الإقساط adalci القسط zalunci shanin larabci kenan to da yake maudu'in wannan sura shine koyarwa al'umma tsaye da adalci nuna musu muhimmancinsa tsaye da adalci bai na afradin umma tsakanin ɗaiɗaikun al'umma fa huwa shi kuma wannan al'amari نتيد آدمتي لا يمكن إلا في أمن وسلام باعي واسي تاريخ السكورتي لا زما فيها فهو لا ينال شيكما وانا الأمن والسلام سكورتي دا أمنتي باسا فاروا إلا باستعداد هرب سيتاريخ السكورتي وسلاح da kuma tanadin makami na yaƙi domin kare daula domin kare al'umma wa himayati hadha al da kuma yin duk abin da za a yi domin kare tabbatar wannan adalci tun da lamarin haka yake sai Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal na amanu ya ku waɗannan da kuka yi imani khudhu hizrakum ku riƙa yin taka tsantsan ku yi tattalin kare kai da tafiyar da lamura cikin kaffa kaffa kar makiya su zo su mamaye ku su zama da ku lokaci guda kuna nan fihi ne ghafla ne mana ku zo librakum ku riƙi taka tsantsan ɗinku alhizru da alhazaru duka abu guda kamar da almusru almasalu daga ce haza mislu haza wannan kwatankwacin wannan ko haza masalu haza wannan kwatankwacin wannan duk malar su daya haka nan alhuzuru yin taka tsantsan alhabaru yin taka tsantsan saboda haka ku yi taka tsantsan min aduzukum daga maƙiyanku ku rika lura da su domin kada su zo su mamaye ku lokaci ɗaya ba ku da wani fitari su gama da ku ai in tarazu minhu wato ku yi taka tsantsan ko kokarin ku sanya wato kariya gare ku ta yadda abokan gaban ku ba za su cutar da ku ba wata yaqadu lahu sannan ku zaman tofa a farke game da abokan gaban ku kala ku ba su kofa ta yadda za su muku kofta saboda haka fanfiru ku fita ku tafi yaƙi domin kare kai ai in habu ila qitalihi idan ta kama za a yi yaƙi to ku zabura zuwa ga yaƙar abokan gabanku ku yi wannan zaburar tubatin ay mutafarriqina sariyatan bada ukra ko dai ku tafi gaba ɗaya a samu bataliya ko bataliyoyi lokaci ɗaya da yawa in kun ga nan ne maslaha take ko kuma a samu tubat ai mutafarriqina a samu sariya sariya Dan gungun sojoji kaɗan kaɗan goma goma ko ishirin ishirin wannan gurgudun yadda kuke kuka ga shine maslaha aw yankuru jami'a shine in turu to ba ku tafi group kaɗan kaɗan bin eh, sariya sariya abin turu jami'a ko ku tafi da yawa a samu bataliya da yawa mujtami'ina wato a haɗe ku yi wannan a lokacin da ta kama domin ku kare daular ku domin ku kare addinin ku na'am wa inna minkum laman la yubti an إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لبثت معهم شهيدا وإن منكم تبت بدكتنكم ya ku al'ummar musulmi waɗanda ke tare da annabi daga cikin ku kulaman da yi baƙi an na aile ya ta'affara na anil ital a kowanda yake baya-baya da yaƙi kamar wa ta abdullahi ibn ubay al-munafiq wa ashabi kamar abdullahi ibn ubay ibn salul da mabiyansa kun san lokacin da za a tafi yaƙin uhud ƙuraishawa rundunar kafurai suka taso daga makka domin su mamaye madina su yi wa musulmi kwafta su gama da su suka zo nan suka yi tunga a dutsen uhud annabi ya shawara da musulmi kaka me ya kamata a yi a fito gari a tarye su a can ko ku a kyale su a katangansu a cikin gari in sun shigo cikin layukan madina daga nan a yaƙe su ƙarshe dai shawara ta tsaya akan cewa a fita a same su annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya mayaƙa mutum dubu da zai same su can dutsen uku bayan an taso an fita mutum dubu sai abdullahi ibn Obayi shi da magoya bayansa mutum ɗari uku suka ce su sun fasa ba za su je ba ta harkar munafukai wannan ba shine addini idan kun dubi da tarihin annabawa da manzanni ba daɗi aka ji ba cikin wannan gwagwarmaya sai ana gina nan wasu surusa nan haka ake an fahimta su dubi irin gwagwarmaya da annabi musa ya ta yi da annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi shekara goma sha uku a makka lokacin ba da daula suna nan yan tsiraru marasa karfi a makka sun yi da shan wahala an yi ta cin mutunci da zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu irin cin mutunci da cin zarafi da ba a Makka ba babu irin cin zarafi da ba a yi wa sahabbai ba kamar yadda kuka sani shekaru goma sha uku da ta umarnin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da sa suka hijira daga makka zuwa madina da aka je madina annabi ya kafa daula yanzu annabi shine manzo shine babban komanda shine shugaban kasa madina akwai yahudawa a waje wajen madina akwai mushrikai kaɗan amma dai kusan mutanen ƙwayar madina sun musulunta a muskilar abin ba kowanne ne ba ne musulunci yin sai zaman to har zuciya ta ga sai shiga wani sabon rikici saboda haka shekara goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya madina kafin ya goma wurin ubangijin sallallahu alaihi wasallam nan ma dai ba shekaru bane na zuma cikin gwagwarmaya ana nan ya kaka za a kare kai kafirin duniya sun yi abin nan zo za zo su mamaye gari madinan gaba ɗaya duk a huta a kashe muhammad da magoya bayan sa duk a huta hmm? can nan ga munafukai hirar ana nan ta fama ku suranta na ce ta mutum dubu sun fita kusan sun yi dongo inda makiya suna iya ganin su suna ganin makiya ɗari uku daga cikin dubu suka ce sun fasa ba ruwansu sun ba sa yaƙi ai ga abu bai daɗi ba bai kyau to haka lamari ne saboda haka da wani ya ce yanzu shi don yana kan daidai shi kenan al'amura za su tafi daidai ba rikici mm, mm, mm, illa dai iyaka babbar ka'ida ko kuma yadda abin yake ne ku dai ku tabbatar kowane lokaci kuna bisa ka'ida amma wai a ce don kun lazumci ka'ida shi kenan za ku zama su kuma suna cikin abin da ake kira Sharon asal ku ci abin da kuke so ku ci ku ji abin da kuke son ku ji ba mai tsangwaman ku babu wani tsada hankali da rikici wannan ba ce sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayansa ba to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kai imani eh, abin eh, menene wa inna minkum daga cikinku ku ku musulmai da mallan bayan akwai waɗanda ko akwai wanda ke yin baya baya ai la yata'akkaran wa inna minkum laman la yubti'an daga cikinku akwai wanda wallahi yake baya baya da ya ta'akkara na da ita da yake baya baya da yaki kamar abdullahi ibn abi ubayy almunafiqu asabi kamar da muka ce malam yace wa ja'aluhu minhum kan ya irin su abdullahi ibn ubayi a ce suna cikin musulmi duk da yake an san munafiki ne bai imani da manzo Allah sallallahu mai gaba ne da annabi sallallahu a cikin zuciyarsa wannan an yi shi ne min haythu zahiru saboda abin da yake zahiri domin abdullahi ibn salam ibn ibn ubay ibn salul tare da shi ake sallah tare da shi ake yana nan fada annabi tare da shi ake amma kuma mutum ne makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam واللام في الفيل للقسم sannan lam din nan a cikin fi'ili akwai lam akan harafi laman akwai kuma lam a cikin fi'ili la yubaqi an to wannan lam da ke cikin fi'ili innal lil qasam la lam ne na rantsuwa daga cikin ku akwai wanda yake wallahi yana baya baya ga halinsa ko ga halin halinsu fa in asabatkum musiba a duk lokacin da kuka je yaki wata musiba ta same ku ka qatlin wa hazima ko aka kakkashe ku ko da kun ci nasara amma an kashe da yawa daga cikin ku ko ma a samu hazimar ku abokan gaba su yi galaba a kanku a zaman to ba ji daɗi ba kamar da ya aka yi yaƙin uku ba daɗi musulmi suka ne ba an fahimta to me yake faruwa a wannan lokaci qala qad an'ama Allahu alayya iz akun ma'ahum shahida to wayannan mutane abin da za su rika cewa kenan ta ba ai Allah ya mana ni'ima alhamdulillah ai mun ji daɗi mu da Allah ya sa ba mu je tare da su ba da mu ma yanzu mun shawara ko da an kakkace mu abin da za su ce kenan ai lam akun ma'ahum shahida ai hadiran fa usaba ballan tanama a ce da an ji ne ma ko da an ji mana na'am sannan wala'in ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما مشكلة مرة قصية كنا مشكلة مرة وتي يوم فتحي يا مرة ثم مرة وتي ثم من تبايد كل إيه أزاي أظن على فيها أبا شيء ما أظن يا بعد ناسا كما يا أظن يخرب بنا وني ولئن za mu ƙasan wallahi in kuma asabakum fadlun min Allah in kuka fita yaki sannan wata irin falala da baiwa daga wurin Allah ta same ku ka fatin ko ka samu cin nasara kuka kame wani yanki wani ƙasa ko wani gari wa ganimatin ko ka samu wata ganima waɗancan mutanen ko irin wannan mutum zai kulan na wallahi zai ce na yana mai nadama hmm? me zai ce ya leta ne a ma'ahu eh na sani na sani zan zo na sai ce ya leta ne kuntu a sai rika cewa kai kai to na da na zaman nima na tare da su ma ka duk tare ma nima da na je ma mana shi zuwa maganar lahira kula da ake samu ba a'a mujahidai sun je sun dawo daga nima da abin nan nan kuma sai ta ita na dama yana jin haushi ya ce da shi ma ya je da shi ma ya dawo da daga nima kaga abin da ke damun su kenan نعم النبي صلى الله عليه وسلم آه، الله لا يقول أن غير الشيوة نادي من ينام إلى داما كأن مخففة أن إن مخففة هذا اللي أنت أن في أكثر إذا أتك في أن مخففة أن هركة تتناوس واسمها معروف أن تي تارد سننت شين بمير هو أما أنشأ في شمانا كأنه أي لا يقول أن كأنه zai rika magana ya faɗi abin da zai faɗa ka ce dai shi lam takun bainakum wa bainahu mawaddatan babu wata soyayya tsakanin ku da shi ai ma'rifatan babu wata sanayya wa sadaqatan da abokantaka malam yake wa hadha radin ila qawli wannan yana komawa zuwa ga maganar Allah da yake kana Allahu alayya wato wannan jumla ka Allah kun بينكم وبينه مودة جملة اعتراضية كان أي عادي تورا يدي شين آيوين من ذكر مثال آير لقفرك آير وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال أدعنما الله علي إسلام أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة أرى ما كفن wa inna min kulli man la yubtiya daga cikin ku wanda yake cikin su akwai wanda ke baya daga cikin ku akwai mai baya baya ga barin yaki fa in asabatkum musibatan idan ta musiba ta same ku kala sai yace kana da mallahu alayya ni ka alhamdulillah Allah ya min nima wannan musiba ba ta same ni ba saboda ban zamanto na tafi tare da su ba zai faɗi haka ka dubi mutumin nan zai faɗi haka ka allamta su بينكم وبينهم مودة كاشي باب وتسنية دا وتسوية تظاهي لتكانين كل شيء أبين لذي فتح الشيء هل ينظر أن جملة إترادية كان أو قوتا كاوتا وأن آية تكأشيما ولئن أصابكم فضل من الله ننكما تلك كلمتها ترى ليني ألا رمى ولئن أصابكم فضل من الله anan ko mai zai ce la yaqulanna abin nan ya ni zai ce kai tona kuntu a dama na kasance tare da su mana fa da fawzan aziman nima na samu rabo na rabo ta rabo mai girma shi rabon da kuka samu haushin sai ke ji. nan ba sai ka ce ka allam takun bainakum wa bainahum mawaddah nan ma sai ka faɗi wannan magana ka ce babu wata sanayya wata sadaka tare da su an fahimci abin ta ina muke harama eh fa afuza fawzan azima mhm wato fa afuza rabauta fawzan rabo aziman mai girma ai akuzu habban wasiran nema in karbi ko in samu rabo mai yawa min al-ghanimati na ganima ثم قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يخرج فسوف نؤتيه وسوف نؤتيه أجرا عظيما نعم ثم قال تعالى daga nan الله يا شيخ in abda'a wa ta'akhkhara ha'ula'i an qital idan har waɗannan irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da jama'ar sa suka yi baya baya suka ki zuwa yaƙi to shikenan mu'minai kan kada su bi su kada su yi koyi da halayensu su kam فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة waɗannan كم ay allazina waɗannan da yashruna ay yabi'una alhayata dunya da suke sai da rayuwar duniya su karɓi rayuwar lahira su waɗannan kan fali yuqatil fi sabilillah su kan su je su yaƙi cikin tafarkin Allah ai ila idini saboda ɗaukaka addinin sa waɗannan ne allazina yashruna alhayata dunya ne ai almukhlisuna albadiluna anfusahum ne masu tsarkake imani albaziruna anfusahum masu ba da kawunansu domin addini ya ɗaukaka ai fi qalabil akhirah cikin neman lafiya su kan fi yaƙi wanda ya yaƙi ya asara mayaƙi fi sabilillah baya da asara in an kashe shi ya tafi aljanna ko ko ba a kashe shi bai samu ganima saboda haka illa Idan illa ida shi bin da ya faɗi alheri shi ya sa Allah ya ce ومن يقاتل في سبيل الله دون وندا يياكي أما تكن هنير الله فيقتل a lokacin da yaƙin nan fayuktar a kashe shi a fagen daga ayyar tashhad ya yi shahada auyuglab ko yuktar ko auyaktar auyaglab ko auyaktar bi ko ya nasara kan makiyansa kaga ɗayan biyu to duk dai fa sawfa nuti ajran aziman da sannu za mu bashi ajran lada aziman mai girma ai sawaban jazilan lada mai yawa a na rubuta sauban a'a sawaban sai a ƙara alif ga waɗanda suka aka samu eh, kuren taba'a eh, tare da su a nuskar na'am وما لكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا نعم الله لا مغنى المؤمنين da mutanen Madina muhajirai da ansarawa kana cewa don me ba za ku yi yaƙi ba alhali har yanzu akwai ƴan uwanku a makka akwai gabiyayyu yara da mata da sauransu da mushrikai suke musguna mutu wannan suna bukata a kubutar da su saboda haka don me ba za ku yi yaƙi ba saboda ga ƴan uwanku suna ƙarƙashin zalunci da danniya na kafirin makka Allah ya ce wa malakum me ke gare ku la tuqatiluna hmm? ba za ku yi yaƙi ba wannan tambaya istifamu tawbih tambaya ce domin a zarge su sai don da ba za ku yaki ba don da ba za ku so yaki ba alamani alakum min alqital fi sabilillah babu wata hujja babu ne abin da ya kamata a ce zai hana ku yin yaƙi cikin tafarkin Allah fi sabilillah wa fi taklif almustad'afin min alrijal da kuma yin gwagwarmaya domin kubutar da raunana daga cikin maza wal nisa'i da mata wal wildani da yara a makka hannun qurayshawa الذين هبتهم الكفار عن الهجرة وأن كافرين سكا سري سكا هنا سين هجرة لك مكة مدينة وآذوهم كوتشو سكا شو قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ياتي كنت أنا وأمي منهم لي a لغة الآية أن تكي nan أكي مجنر رونا نادى قريشا raunana kafiran ƙurayshawa suka yi garkuwa da su a makka suke kundata musu ni din nan ina cikin su ni da gasu mata muna makka muna gargashin wahala الذين يقولون داعين والذين يقولون wato masu raunin nan da ke makka wanda suke cewa mana da wanda suke ta addu'a suna cewa ya rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqarya ka fidda mu kawo mana mafita yadda za mu bar wannan alƙarya makka kenan azzalimi ahluha alƙaryan da shugabanninta azzalumai ne ai bil kufri ta yi saboda kafircin da suke kai da kuma kuntatawa raunana da suke kai waje allana min ladunka waliya ka sanya mana hmm, waliyan wani majidinci ya tawalla umura na zai al'amari al'amuran mu min ladunka daga gare ka Waje allana sannan ka sanya mana nasiran wani mataimaki yamna'una minhum da zai hana su zaluntar mu da zai kare mu daga zaluncin su min ladunka daga gare ka ka sanya mana haka malam yace wa qad istajaba Allahu du'ahum Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar raunana da kafirin maka suka yi ta ƙuntata musu suka hana sun hijira zuwa Madina فيسر لبعضهم الخروج يسوق كي وساشن سفتا فكسام سكي هجرة زوا مدينة وبقي بعضهم ساشن سكما يوان يوم زيتك زما مكة إلى أن فتحت مكة هل زوا لوك السندة أكبوء مكة هل زوا رانا الإشرين ga watan Ramadan a shekarar hijira ta takwas musulmi suka ci nasara kan kafirin makka makka ta zamanto wato cikin daular islama ai shine ila al makka daga nan kuma wa walla sallam itaban inna usaidin sannan annabi sallam bayan ya bude makka shi ya dawo madina wa ya da matsayin gwamnan makka ko sarkin makka mai wanda zai wakilce shi wurin tafiyar da al'amuran makka shine sahabin nan da ake kiransa itab bin usai lokacin da itab bin usai ya karbi ragamar jagorancin makka bayan an bude ta an safa mazlumahum ya tabbatar da adalci ya kawo adalci ga waɗanda aka zalunta talakawan da aka zalunta ainihin zalimihim wato daga wanda suka zalunce su ثم رغب المؤمنين في القتال Bayan wannan malam yace sai kuma Allah madaukakin sarki ya kwadai tarwa mu'minai Rabura a aje a yaki domin kare daula domin kare kai domin kare addini na'am فقال سيتي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نعم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا وأن يكن إيماني tuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi ne cikin hanyar Allah a bisa dokokin Allah a bisa umarnin Allah wallazina kafaru waɗannan ko da suka kafirta yuqatiluna fi sabilit tagut suna yaƙi ne cikin hanyar tagut saboda hamayya saboda tabbatar da zalunci mana sabilit hanyar tagut mana ash hanyar shaytan to tun da yake haka ne ku waliyan Allah masoya Allah muminai muminin Allah faqatilu awliya ash-shaytan ku yaqi waliyan shaytan ai an tsara dini ku yaqi masu taimakon addinin shaytan taglabuhum bi quwwatikum bi quwwatikum billah ku yaƙe su za ku ci nasara a kansu saboda ƙarfin da kuke da shi ta hanyar Allah maɗaukakin sarki ku yaƙe su fa na kai da shaidani lallai kaidin shaidan bil kaidin da yake wa mu'minai kana da'ifan ya zama wani irin kaidi ne da bakai ya kawo ba kaidi ne mai rauni wahiyan kawo kaidi ne mara ƙarfi la yuqawimu da bil kafirin ba zai iya ja in ja' da kaidin da Allah yake wa kafirai masu saba masa ba malam yace wa idkhalu kana fi qawlihi kana da'ifa sanyal hare abin nan fi'lin kana wannan naki alafa da da yace inna shi dani kana da'ifan innan sanya lafazin ko fi'lin kana din nan da ta'kidi ba'd kaidi shaytan ne a ilmin balaga a ilmin bayan wannan kara nan ta zo domin ta kara karfafa raunin da ke cikin dabarun shaitan na kwatanta dabarar Allah da dabarar shaitan za a ga dabarar shaitan tana da rauni ba ta da wani tasiri na'am ألم ya إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا لولا أخرجنا إلى أدل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا نعم ونعم aya mai tsawo tana magana ne kan tana magana kan muminai zallan a lokacin da ake makka tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam to sa annabi kamar da muka ya yi shekara goma sha uku yana makka kuma ana ta kuntata masa da shi da sahabbansa akwai sahabbai da yawa wanda suke tare da shi da suke ta cewa ya rasulullah yanzu in yadda ake cin mara mutunci din nan an so mu daura yaki mu yaƙe su me yasa ba za mu kare kanmu ba a wannan lokaci a bisa umarnin Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu a kuffu aidiyakum kada wani ya taba wani kada wani ya dauki makami don kare kai ku yi hakuri da ci gaba da hakuri har yanzu Allah bai ba mu izinin mu kare kanmu da karfi ba wannan abin da ya dafa ruwa kenan a makka to bayan an dawo madina aka ce to yanzu an yi izini doka ta zo daga wurin Allah hmm. sai aka saukar da aka ce to yanzu ga izini ya sauko daga wurin Allah an yi izini ga waɗannan da ake zalunta aka riba su da gidajensu da dukiyoyinsu da matansu aka yi da kunta musu an musu izini su ɗauki makamin su kare kansu tabbas an zalunce su kuma lallai Allah maɗaukin sarki mai iko ne akan ya taimake su yanzu kenan an wajabta musu yaƙi to kun sani tsadan mai rauni ne sai aka samu ɗan kaɗan kuma suke cewa to ai hanya mun gama shiri kuwa saboda haka kan yan kaɗan wanda suka yi da faɗin wannan magana a kan su wannan aya take magana Allah maɗaukin sarki yake cewa alam tara ta'ajjubun li rasulillah baka gani bane ya manzon Allah wannan ana nuna annabi abun mamaki hmm? ba gani bane ya manzon Allah ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum zuwa ga waɗannan da aka ce da su a'a kada ku ɗauki makami lokacin da ake maka kada wani ce zai ɗauki makami domin kare kansa daga duk irin zalunci da ake yi ku yi hakuri baka ga wa'in nan ba da aka ce ku kame hannayenku an italin kuffari gabarin wato yaƙar kafurai lamma talabuhu bi makka lokacin da suka nemi yaƙar su a makka li'azar kuffari lahum saboda irin yadda saboda irin cutarwar da kafurai ke musu wa hum jama'atun min as-sahaba wadannan wasu jama'a ne daga cikin sahabbai وأرادوا بذلك رد الأذى سنشي سن يمي أياكي سياكي دومين سكاري كاونانسو وكي مكامي زمان سكاري كاونانسو أما سي النبي بس أمرني الله يتعاك ويحكري كدو نيئوكي مكامي أي حكري فقيل لهم كفوا أيديكم أكتيكو كاني هنائنكو كدو أوكي مكامي ga abin da kawai za ku yi wa aqimu sala ku rika tsaye da sallah wa atu zakka ku ba da zakka wannan shine halin su bata zan su bane da aka koma madina falamma kutiba ay kurba alaihim alqital a lokacin da aka wajabta musu yaki a madina sai ina fariqun minhu sai kuma gashi wasu jama'a daga cikin su yakhshawna yakhafuna an-nasa sai ga su kuma suna tsoro suna tsoron mutane ai suna tsoron al-kuffar kafirai ai azabahum bil qatl suna tsoron kar Ai buga buga a kafirai da kafirai a fagen daga a kace suna tsoron kafure ka kashe fi azabillah kamar yadda ake tsoron azabar Allah aw ashadda kashiya ko ma tsananin tsoron da suke yi gamuwa da kafure ya zarta irin tsoron da suke na azabar Allah shine min min min min kashiyatihim ko wa nusi wa ashadda ala al sai aka ce au ashadda ba sai au ashaddu ba da aka ce ashadda inna an masa nasaba akan matsayin hali wato alhalin kai alhalin ma tsoro da suke haduwa da kafirin ya su tsoro da suke wa azabar Allah wa لما ne وجواب alaihi iza kuma jawabi ga ga abin da lafazin ko wannan harafi na iza ke nuna wa ma ba da abin da ke da abin da ke bayanta ai faja'atuhum al-khashyah lokacin da aka wajabta musu yakin sai gashi nan tsoro ya yi musu mufaja ya shigo su mutanen da a makka suke da cewa za Allah abin da mu dauki makamin mu kare kawunan yanzu kuma an ce an ku dauki makamin sai kuma ga wasu daga cikin su tsoro ya yi mufaja ya shigo cikin zukatan su ba ga mutanen nan ba ya manzon Allah kai mamakin wa qalu har ma suke cewa suka ce jaza'an min al-maut saboda tsoron mutuwa suka ce rabbana ya ubangijin mu shi maka tatta alaina alqitala don me ka wajabta mana yaƙi yanzu laula don me ai halla don me akkartana da ka dan jinkirta mana mu dan ƙara shiri tukunna mu dan ƙara shiryawa a dan ba mu wani period haka na shiri ko na shekara biyu ko ni abu dan ƙara Da ba bawa laula akkartana ila ajalin qaribin don me baka jinkirta mana ba zuwa goni ajali na kusa kusa Ah, kenan ba ka son mutuwa ko to ga ya mutu ya manzon Allah wallahu ga ya mutu mata'ud A ai ma yatamatta'u bihi fiha abinda ake jin daɗi da shi a cikin duniya kalilun kaɗan ne ai ni nan sana shi yasa aka ce kaɗan ne komi yawansa sa ƙarewa ko ka ƙare ka barci ko ya ƙare ya barka mutane nawa ne da a gari ana ganin su ne suka fi kuɗi kafin su mutu a ga cewa sun zamanto cikin sabon talakawa wannan na faruwa da yawa kuma ko da ma kudin ba su kare ba kai ga kare kan ina ba ba shi kenan ba to shi yasa duk abin da ka mallaka duk abin da ake mallaka a duniya ana kiransa kaɗan domin ma'aluhu ila al-qilla ko ila al-fana wal akhirah ita kuwa lahira ay thawabuha ladan lahira ana nufin ladan lahira ina wayi aljanna ina ce aljanna khairun ina ce alheri liman taqa ga wanda ya takawa ya sanya kariya tsakaninsa da hushin Allah ko azabar Allah ai qaban lahi wato ga wanda ya tsare ukubar Allah ba ta shafe shi ba ta hanyar wa Allah da bi tarkin masiya ta hanyar barin sako sannan ku sani ku sani duk wani aikin alheri da kuka yi za ku tarar da sakayyarsa a lahira Allah ba mantuwa kada wani ya ce to gashi yau na yi aiki da yawa wannan shekara na yi azumi da yawa na yi salloli da yawa na ba da sadaka da yawa na sarar da zumunta da yawa kar fa a ce Allah ya manta wasu abubuwan ba ɗan ba yi rekodin ɗinsu ba komi yana nan wala tuzlamuna ba a zaluntar saboda ku yi aiki tuzlamuna din nan bitta wa a biliya anan mun karanta shi da ta ana kuma karanta shi da ya ma cikin wata kira'a ana cewa la yuzlamuna mai ma'anar la tuzlamuna ai la tunqasuna min a'malikum ba ba a tauye muku komai daga cikin ayyukanku fatilan ay qadaran fatil gurgudun wani dan zare wa huwa al-qaidul mumtad shine wani dan zare mai dan tsawo eh fi naqrat allati fi batn an-nawa abin nan wani dan zaren nan da ke tsakiyar kwayan dabino in ka ci dabino wannan kwayan dabino din daidai da shi Allah ba zai zalunce ku ba to lokaci ya yi ko aha na'am wannan wati al-qitmir ita wannan kwayar dabino ita kwayar mai tauri ana kiranta qitmir والنقير النقرة الصغيرة التي في ظاهرها فما بين لأكي كيران سنقير شيني ولا يسلمون نقيرا النقرة الصغيرة ونتنظري كرمي التي في ظاهرها أبايا وننم كل دبينه ومنها النقلة an nakla daga wannan dan kwayan dan wannan dan garin haka kamar dan hanci daga nan ne an nakla daga nan aka shuka itacen dabino zai tsira fatin nawa saboda haka cikin kwayar dabino umurun akwai al'amura salasa guda uku akwai abin da ake kiransa fatin akwai abin da ake kiransa naqir akwai abin da ake kiransa ismir wannan duk fa'ida ne da malami yake bamu duk dai ba noman dabino muke yi ba <laughs> saboda haka tun da wannan shine yadda gaskiyar lamari yake muminai fajahidu ayyuhal mu'minun ku yi mujahada ku yi gwagwarmaya ku yi jihadi ya ku muminai shikenan to alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya taimake mu da ba mu ikon aiki da abin da muka ji هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك